بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين yankwani wa sallama da musulunci ma'ana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh muna masu matuƙar farin ciki da Allah ya haɗa a wannan zikiri a wannan wata mai albarka shi ne watan da aka haifi manzon Allah da ya halitta sallallahu alaihi wa sallama dan inda shauki yake cewa wuri da guda farka ina su biyawo wa mamu zamani tabassuman masanawo الروح والملك الملائكة حوله الدين والدنيا في بشرى. إذا ولد الولد أمر معه الزاكي شيء وأدرك Allah? barka ina ce ya ko ina sai kama haske haske na lantarki ne haske ne na wata duk sababin manzon Allah ne wa zama da kai zamani saboda suna ya yi tari ya yi murmushi da sabuwar manzon Allah haruru shi ne mala'ika da gumi dan an ce ya zala biyu al-amir ko wani malakul mala'iku da mala'iku sun zo sun tarbi zuwa manzon Allah to kaga dole ne ruwa yi farin ciki da samuwar wannan bawa lailatul maulidin ladhi kana lidini sururul biyadi wastihabu wata wani kushira a wace ko an kai wuri da mutaba da hatta da anawi to dole ne yi farin ciki da samuwar wannan bawa shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama soyayyar manzon Allah kala kala ce ba za a ce wani kawai dan kayi maulidin annaba ai kawai shi ne soyayyar manzon Allah ba sai a ce to ai kai wani abu na sabanin sa to ai kai abin da kai ne dan san manzon Allah ne to shi ke nan magana ta kai yawa in dai ka shiga san manzon Allah to magana ta daga ta kai to shi sa mu haɗa a irin wannan guri a irin wannan lokaci mu faɗa halayen manzon Allah to Allah ne ba mu lada ya da dai an ce man hadasa bi amrina ma laisa minhu fa huwa radduhu to wannan ai ne ba saboda shi wannan zama da muka yi yana da laifi a musulunci a tara mutane da sa Allah su a da daraja annabi akwai laifi a musulunci to ai kaga ya zama ma yawa saboda haka abun ba ma laisa minhu ba ne ba ma kuma mun tabbata in dai ka yi shi dan zatin Allah to Allah zai baka lana insha Allah shi ne raja'in da ba dai sai an ce wane ya ce in kai da lada ko wane ya ce babu lada ko wane ya ce kaza a'a in ma an ce ga wani alzawaito ya ce in ka yi mawulin annabi kana da lada to ga wani mutum hasirin hasirin ne a wurin mu dama can mu mun yadda ina da lada kuma sama ko da nasi ko babu nasi ba mun yadda ba nasi ko wata kwata babu nasi સામાન્ય દીકરો yanzu ita ta tafiye da ke sabon hukumar yau yau sai Allah ya sa ga malamai a kusa da ni sun zo sun zauna a cikin gidanmu mahaifa na suna jin daɗin abin nan to Allah da ya kiyaye akwai lala a cikin in ka da tsawa yan ka lala ba na da shi kenan to sai Allah ya lala ko ba ku da tarwai ai zurfa ba ka yi abin Allah Allah kowa ya mutum ma yake zurfafawa a kan wata yake so ko eh, yanzu da mutum zai zo ya same ya sako da ce ya Allah sadda kake wa karka ya yawa za ku ba ki lafiya Allah za ku ba ki lafiya sa wani ma yake wani kai da diyara diyara sannan ko ko kabdar zurfi dara wa zurfi dara walakin da rubuta shagirar tafi walakin hukumar saka da diyara idan kullum na za wucewa

cewa sai ka samu gari gidan su tsarma sai ka ce suna baki na haka sai da mu da yi da tsotsar garin da ya maka ke ita mutane da sun ga da ke kawo mahaukaci can yace amma ni su nake ɗauka mahaukata su ba su san abin da ya sa yake wa haka ba ga yadda cewa wacce yake so ita yake wa wannan ba a yi wani wani gina musa ya ko ice ga gabas ba ya san gabas ce inda ake kalla a yi amma hanyar gida saboda wata da nake ga lakin ce na san Allah din da nake yi amma saboda kaunarta da nake yi sai in kalli ta zai riga yin sallah me yasa kauna ce alamu ta hanyar sun makamar kamar abar wannan wata wala ta ce ta kusa ba ku shi isa babban malamin nan sai ni ya tafi ta wata tulmi dina wanda za ta da mushaki na ko ya kawo nau'i nau'i nau'i na so sai da ya kawo nau'i talatin da wani abu akwai uku akwai wajen ko akwai shafu akwai timoru zai kawo su yi kawo su yi kawo su ana ka samu sabani mako da tsakanin sha'abu da shagar wanne ne gari? wasu malaman suka ce haka shi har qur'ani ma kana ce kai shagabu a hukuma suka ce to ai an karanta ma da wutar ruwaya kai shagabu a hukuma kusan ne shagabu a idan aka yanka haku aka fede shi daga nan tsakanin nan da kayan ciki za mu kori ɗan ɗan kayan to idan so ya hau nan gudun da zauna to duk maganar da za a yi maka za ka je ba eh, in dai so ya hau nan zauna duk zancen da za a gaya maka ya za a yi biyu hawa da zuri da ba a da zakar go eh, shi sa duk wanda ba a da biyu a su eh kar ka ga mutum yana son waka Wani ka ce a kai zai da wancan shasha ta haɗu da shi sai ma Allah ya ce da duka ita ko da wata to in ba a kama sai kayan a saka daban-daban da kafa to amma duk da aka gaba wannan sai sai babban malamin ya ce kun wannan soyayyar kaban za ta yi idan ba zan Allah aka yi wa ita in dai ba manzon Allah aka yi wa ita ba to duk waɗannan soyayyar da ake faɗa ta zama aikin za ta zama shiri to kamar yadda ga ku a rubuce wannan shi ne dalilin da ya saka muke yin wannan zama dan mutum na da ranar da aka haifi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama